ka ga mu yanzu da muke karatu a jami'ar bayero a ranar bakwai ga watan janairun shekarar da za mu shiga a ranar kalandar mu za ta fara aiki kuma idan har aka wani lokacin ba a dawo ba sai shafi karatun mu gaskiya ina tsaka da jarabawa wata katsam aka ce an tafi ajin aiki hatta supervisor na da yake duba min rubutu na da na je na ce to mallam yanzu da na ajin aiki mu karasa wannan zai ce a'a shi fa ya aje wannan rubutun shi ma sai an dawo daga yajin aiki to ga yanzu muna zaman kai baka ka lissafo cewar zaka gama a kan lokaci kaza an zo an tafi yajin aiki da a ce ba a tafi wannan yajin aiki ba a nutse da tuni mun gama jami'an nan ma mu mun fice mun kama gaban mu wasu daga cikin dimbin ɗaliban jami'o'in Najeriya kenan a shekaran jiya litinin dai an tashi baran-baran a zauren tattaunawa tsakanin wakilan kungiyar ta asu da na gwamnati sai dai masana harkokin ilimi a najeriya na ra'ayin cewa shugabannin hukumomin ilimi a kasar ba sa taka rawar da ta kamata wajen ganin an warware wannan takaddama. Ganin gaskiya shine wayanda ya kamata su nuna wa gwamnatin cewa abin nan da ya kamata su yi ba su yi ba. Irin su kamar su Minister of Education yanzu nan da muke tunani cewa ya je zai yi abin da ya kamata. Years back shekarun baya kenan. Hmm. muna yawan ganin rubuce-rubucensa akan ilimi yadda take taɓarɓarewa jajircewarsa akan ci gaban da za a ba ilimi amma yanzu mun gansa akan kujera yanzu kamar bacci yake irin su bafa, bafa na ted da muke tunani cewa can ba da yake asu yake ba da gudunmuwarsa a ga cewa an samu ci gaba sosai in maganan gaskiya ake so su su je su koma gurin shugaban kasa da ya dauke su bai amfanin activism ba ka gaya wa mutum abin da ya kamata ya yi ba to yanzu nan to gashi nan ilimi ta tana nan tana taɓarɓarewa inda aka ce education ta samu matsala a ƙasa to ƙasan gaskiya za ta durkushe Dr. Ahmad Mahmud kenan na kwalejin ilimi ta Kano. Shi kuwa Dr. Abubakar Sadiq Haruna masanin harkokin koyarwa kuma malami a kwalejin ilimi ta tarayya da ke nan kano na cewa yaran nan kowa san illar zaman su a gida rashin karatun nan idan yaro ba dora shi kan karatun nan yana karatun nan consistently ba to zai kawo lokacin da shi abin da aka mai a baya yana iya manta su sannan kuma masana'antunmu da suke dogara ga ainihin wayannan makarantun nan irin binciken da jami'o'i sakamakon binciken da jami'un suke amfani da su ta nan suke amfani kuma su bunƙasa ainihin ayyukansu da da abin su kansu sun samu na kasu saboda wannan wannan yajin aikin da ake sannan kuma wannan na kasu aka samu yana da tasiri akan ainihin tattalin arzikin ƙasa Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƙwararru da ke bin diddigin alkalma a fannin ilimi ke cewa fiye da ɗalibai miliyan goma sha uku ne suka nemi gurabe a jami'o'in Najeriya daban-daban cikin ƙasa da shekaru bakwai da suka shuɗe. Kwanan nan muka muka ɗauki ƙididdiga ta hukumar ba da damar shiga jami'a jam kenan. A wajen mutum miliyan eh, goma sha uku suka rubuta jaraba nan daga 2010 zuwa 2017. To a cikinsu duka-duka mutum miliyan uku suka samu dama zuwa jami'a. kaga miliyan goma ba samu damar zuwa jami'a ba kaga matsala kenan ina muke so yaran su tafi Dr. Silana Kanye kenan malami a Jami'ar Bayes University da ke Abuja. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Shi ilimi bai da babba da yaro har da tsoho da makare